يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a ɗaya ga watan muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan abar shekara ta dubu biyu da ashirin muna gode ma Allah madaukin sarki mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya jasa da kaddarawarsa ya kara da fuskokin ma wannan gidauniya ne albarka gidauniyar ma'afatul islah da ke nan unguwar dutse na wasu madan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid wannan shine karatun mu na talatin da biyu cikin jerin gwanon cikin wannan littafi mai albarka idan yan uwa ba su manta ba a jiya muna cikin babin da malam ya mishi take da باب قول الله تعالى حتى إذا فضع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wato babin da yake bayani a kan cewa idan Allah madaukakin sarki ya nufin ya saukar da wani wahayi ko ya ba wani umarni ko ya ba wata sanarwa ko ya zartar da wani hukunci Allah madaukakin sarki zai yi magana ta hanyar wahayi idan Allah madaukin sarki ya magana ta hanyar wahayi mala'ikun da suke sama gaba ɗaya za su fadi su soma ba ma mala'ikun ba ita kanta sama za ta dinga girgiza yadda ka san wato idan rikakken zaki ya yi kuka a cikin daji za ka ga ganyayyaki suna faɗi za ka ga daji ya ɗi fi za ka ga dabbobi suna fadowa daga sama suna tsumewa suna mutuwa walillahi al-masalul a'la yadda za ka yi misalin wani jarimi ko wani wanda ya kasaita to shi Allah ya wuce nan to shi Allah madaukin sarki la tudriku min absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir shi Allah madaukin sarki ido baya iya gani shi a nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah wannan bindiki ne kafiri ne ɗan adam bai iya ganin Allah a nan duniya wani bai iya jin maganar Allah kai tsaye Allah ya yi magana kunnen ka ya ji ba zai yi ba wa ma kana li bashari an kalli Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan yuhiya bi ibnihi ma yasha' Allah ce baya kamata da wani mutum an yi kallimar wallahu Allah ya magana da shi ga daga illa wahiyar sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabi ko ta bayan shamaki aw yusila rasulan ko kuma Allah ya turo manzo shine mala'ika jibril fa yuhiya bi idnihi ma yasha sai Allah ya wahayi a ifar da sakon Allah da abinda Allah ya ga dama ya yi Allahu akbar wanda yake nuna mana azama kafaisa na Allah maɗaukacin sarki babu mai shakkar Allah babu mai tsoron Allah babu mai kiyaye dokokin Allah sai wanda ya san Allah shi sa Allah yake cewa inna ma shi Allah min ibadihi ulama da ɗai abin sani waɗanda suke tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne malamai wanda ba malami ba baya tsoron Allah jahili baya tsoron Allah wani zai iya cewa a to ai malamin mu ya taba yin ƙarya ko ya malamin mu yayi saka ko yayi zina ko yayi shagiya ko yayi wata barna ha abin da ake nufi da malami baya saban Allah ko kuma malami ke tsoron Allah ana nufin cewa ai shi duk iliminka a daidai lokacin da kake saban Allah kuma ka jahili kuna gane kuwa in kai ne ilam wanda ya fi kowa ilimi daidai lokacin da suke sakon Allah ko to za a kance imaninka kuma za a zare iliminka mazalar Allah kuma da Islam yana cewa la yasriqu sariq hina yasriq wa mu'min farawo baya fata daidai lokacin da yake fata alhali yana da imani idan farawo zai yi fata ana zare imanin shi idan dan fashi zai yi fashi ana zare imanin shi idan kishiya ba su cuci kishiya ana zara imaninsa idan kidnafa zai yi kidnafi ana zara imanin shi haka nan kuma kafan Allah Allah yana cewa innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim Allah yace innama tawbatu abin sani ita tuba lilladhina ya'maluna as-su'a tana kan da suka yi barna sai Allah ya ce bi da halatin da jahilci uku kuna gane wa ma'ana ko malami ne ya yi faɗo daidai lokacin da yake faɗo su na shi jahili to shi fa kuma shi malami bambancin shi da jahili idan ya yi faɗo waɗanda sirru alama fa'alu wa mu ya su malamai ba sa dajewa a kan saɓon Allah shi ko jahili idan ya fara saɓon Allah kullum ƙara giya yake yi da ganna totar kun gane bambancin ko to sa'annan damar da malami zai samu ya saɓa ma Allah idan jahili ya samu wannan damar to ɓarnar da zai yi ta ninka ta malam sau dubu na taba gaya muku akwai wani wanda ya zo ya kawo min karan matan shi guda uku ɗalibai na ne a yau da a jeza sai ce malam wallahi ni zan ma ce su a makaranta karatun bai da amfani na ce mai isa ya ce kullum suna zuwa makaranta amma tsayar yau daban na gobe daban iya shegen yau daban na gobe daban na ce ka gode ma Allah ya ce mai abin godiyar Allah ya ce ka gaji laifin da suke maka ya ce ya eh, ce to abin da isa suka tsaya a wannan laifin saboda suna zuwa makaranta ne wacce ba ta zuwa makaranta wata ba gara ma mutum ta wuka tiya makogwaro haka ne ko ba haka ba amma ka taba kace zuwa islamiyya ta kashe mijinta zai wahala ko ta yanke mishi al'aura wai dan zai tsara aure ko kuma ta sa mishi guba ta halakar da shi duk wani laifi da ka kaga mutum yake yi in yana zuwa makaranta yana kusantar ilimi ko da ɗan sauƙi-sauƙi? Allah ka ƙara mana tsoronsa kuma ka ba mu ikon kiyaye dokokinka to wannan aya tana nuna mana mala'iku sun fi kowa sanin Allah kiraman barawa su ne ‘yan kuka da Allah su ne ‘yan fadar Allah amma idan Allah ya magana ko ba su sama ma wato girgizi take yi sai ta tarwatsi sai ka ga sama tana ainihin kaɗawa mala'iku su ne idan suka farfaro sai su fara su ma Allah su jira wannan shi ake ce rabbul alamina zalikum Allah rabbul alamin wannan ne ubangijin ku ma abokin ainihin daukaka sannan gwargwadon yadda ka fahimci Allah haka Allah yake zuwa ma Allah na cewa ana inda wanne bi ni ina nan yadda bawa na ya zato ni idan ka ce Allah zai azurta ka ko wallahi zai azurta ka idan ka ce Allah zai baka lafiya wallahi zai baka lafiya idan ka ce Allah zai ainihin wato ɗaukaka ka zai ɗaukaka ka in kai zaci Allah zai kare ka zai kare ka amma idan kai zaton Allah ba zai maka ba sai Allah ya kyale ka da imanin ka da tunaninka to da ka su mala'iku sun fi kowa sanin Allah amma Allah ya ce idan yayi magana sai su suma su rude su fadi su fita hayyacinsu hatta ku zi'a an qulubihim har sai an cire tsoro daga cikin zukatansu qalu sai su dinga cewa ma za qala rabbukum tsakanin su kuma da su sai su ce mai ubangijin ku yake qalu sai su ce Allah ya fada gaskiya wa huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-kabiru mai girma Allah ka dace da mu yanzu wannan babu bin karanta ayoyi da hadisan da suka zo za mu tashi a inda malam ya ce fihi masail a cikin wannan bayanin babun akwai matsaloli akwai sharhin bayan labarai akwai ƙarin bayani akwai fa'idodi akwai hannunka mai kwanda akwai ainihin ƙarin bayani akan abin da ka ji na farko tafsirul aya an fassara maka aya. da kuma nan kalin idan kana so ka fahimci ƙwar'ani ko ana fassara qur'ani ne mataki mataki akwai aya da take fassara wata aya idan kana so ka fahimci qur'ani idan ka ko wata aya sai ka dauko wata aya sai ta fassara shi yasa akwai tafsir da ake ce mishi at-tafsirul tafsirul qur'an bil qur'an tafassara qur'ani da qur'ani malaman da suka shahara a cikin magabata akwai al-imam al al-imamu qabari ayar da ya kawo zai kawo ayoyin da suke fassara ta ko kuma nan kusa kusa malami na kusa wanda ya tafsirin qur'ani bil qur'an shine ash-shaykh muhammad al-amin ash-shafi'i Allah sarki ya shahara ya yi littafi mai suna abwaul bayan fi idahi al-qur'an bil qur'an to bayan wannan sai kuma tafsirin qur'ani bis sunnah ka fassara alqur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata aya ta sauka sai annabi ya fassara ta ina da a nan التفسير النبوي التفسير النبوي wato tafsirin da annabi ya yi akwai da ya kai na annabi ai ba zai yi ba wato duk wata aya idan malam ya kawo ta sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta to yanzu wannan ayar a farkon babin malam cewa yayi babu qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير farkon babu so cewa yi har lokacin da aka cire tsoro a cikin zukatansu sai su ce mai ubangijinku ya ce sai su ce ya faɗi gaskiya shi ne maɗaukaki mai girma yanzu a haka za ka fahimci ayar da kyau ba ka fahimce ta ba amma idan aka ce aiki idan Allah ya yi magana mala'iku sun suma za su tambaye juna kuma wa za su tambaya mala'ika jibril kaga ka fahimta ko to shine yace malam ya ce ula mas'ala ta farko tafsirul aya an fassara wannan aya ina da ayan kan ce ko duk wata wanda ta zo karatun jiya da za a tare ki a ce hatta idza tuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir ki bayani zalika qabla al-qiyamah insha Allah insha Allah insha Allah الثانية مسألة تبيو ما فيها من الحجة على إبطال الشرك ke cikin wannan آية wanda yake akwai hujja mai ƙarfi wacce take nuna lalacewar shirka in kana neman shirme ka samu shirka ko kuma mushirki malam yace khususan man ta'allaka ala salihin musamman mutumin da ya kallafa ran shi ga mutanen kirki yana gani akwai waɗansu mutane da za su iya amfanar da shi ko kuma za su za su iya kare shi daga cuta musamman waɗanda suke bin shehunnai ana samun waɗannan a cikin 'yan ɗariku ana samu a cikin 'yan shi'a 'yan shi'a suna da a imma manya-manyan jagororinsu guda goma sha biyu waɗanda suke ganin su suke ruwa su suke iska su suke ba da haihuwa su suke kare mutane daga bala'i da makamantansu haka nan ana samu a cikin wasu 'yan ɗariku idan na ce wasu 'yan ɗariku ba na nufin duk wanda yake ɗarika wanda ita ce da shi ba akwai wanda yana ɗariƙa amma ya san babu mai arzutawa saiwa sai Allah babu mai kashewa saiwa sai Allah amma akwai wanda yake ganin shehu ke yin wannan abu wannan ya bayyana karara a waƙensu ya bayyana karara a littattafansu ya bayyana karara a cikin da ka ba yi yake musu ba musamman wanda ake ce musu yan hakika su annabi bai da daraja Allah ma bai isa ba sun kuma shehu waka suka ce Allah ya gaza shehu ya ba shi mulkin duniya ya gaza wannan da hausa aka yi ba da larabci ba ba da ta ce ba mu iya ba ko na hau ko kun bufanci larabcin ba ba da wani da hausa aka yi karama anan kano aka yi to yanzu waɗannan in kana neman bashin manta ka kama su yaushe za ka ɗauko wani mutumin da rayuwar shi gaba ɗaya da wata shekara ɗari biyu ba ta ce shi ya halicci sama wanda akwai wauta a cikin yayi ai kamar yaro ne ya girma uban shi zai yi kuma ya girma uban ka ko kuma yaro ya ce ya girma uwarsa hankali ba zai kama ba ba zai kama ba to in kana neman mashirmanci to ka ga wanda ya ke wani Allah yake ganin zai iya amfani da shi ko kuma zai iya kare shi daga cuta ko kuma idan cuta ta same shi zai iya tare shi Allah yana cewa wa iyan qassallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya nufi ka da sharri ko musiba tashi hankali wallahi babu wanda ya sai kare ka saiwa sai Allah idan kuma Allah ya nufi ka da alkhairi babu wanda ya sai tunkuɗe da ka kwantar da hankalinka ya kai dan uwana ciwo Din yadda ciwo ya tsananta ko wallahi kan nufi Allah ya sani kuma shine mai warkarwa talauci din yadda talauci ya ƙasaita ko kai ne ɓeran masallaci saboda talauci ko kai ne diddigan aljihu ko san diddigan aljihu idan ka fa hannunka aljihu in ka budo za za ka wani farin abu to ne ba abu da ya kai shi talauci to ko kai ne in Allah ya tashi azurta ka Allah zai azurta ka ina fata an fahimta da arziki da talauci da ilimi da ɗaukaka da na ƙafa duka daga Allah in Allah ya nufa alkhairi zai same ka zai same ka in bai nufa alkhairi zai same ka ba ba zai same ka ba Allah ka damu da alkhairi to sai ma da yace wanda yake nuna mana rushewa da lalacewar harkar shirka musamman wanda ya Allah ka san shi da salihai yana gani akwai wani mutumin titi da zai taimake shi shehin malami ne ko shehin ɗarika ko shehin izala ko shehin salafiya ba abin da zai tsina na maka sai abin da Allah ya nufa kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minin Allah ya ce ga ya musu lan yusibana illa ma kataba Allah lana babu wani abu da zai same mu face abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana Allah shine majibincin al'amuran mu wa ala Allah falyatawakkalu almu'minuna ga Allah ne mu'mine suke dogara Allah ka bani dukkan dogaro gare ka malami wa wa hiya al-ayatu allati wannan ita ce ayar da aka faɗa a kanta inna taqafu uruqa shajarati shirki min al wannan ayar ita ce wacce take yanke jijiyar shirka daga zuciya kuna ganewa kuwa kuna ganewa idan ka ga bishiya biyan da bishiya ta kasance ta girma tana rayuwa ne karkashin mai jijiyoyi da ka fassara jijiyoyinta sai ta mai sai ta to da haka idan ka gane inda shirka take ka yanke ta to shi kenan kuma ita shirka jama'a musulmi kamar lissafi yanzu idan ka zo na baka cek na banki na sa maka wani sai na kada zero a gaba in ka je banki nawa ba ka naira nawa naira goma amma na kada zero nawa ba ka dari in na kara zero nawa ba ka dubu in na kara zero nawa ba ka dubu goma in na ƙara zero nawa za a baka dubu dari in na ƙara zero nawa za a baka miliyan ɗaya to sai na rubuta one na rubuta zero eh, shida za a baka nawa miliyan ɗaya amma sai na dawo sai na goge 1 ɗin sai na ƙara zero goma in ka je nawa za a baka in ka je banki da zero dubu in ba wani. nawa a ta biyu to wannan wanda shi ne tauri kun ga sallah zero ce azumi zero karatun ƙwar'ani zero zuwa islamiyya zero hijabi niƙabi biyayya kyauta faraka zumunci duk zero kuna fahimtar wannan da kyau menene asli shine wasan farko tauhidi ka je gaban Allah girmama iyaye tausayi kyauta ma kana zuwa gidan boka wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura duk abin da kai ba fa abin da zai zai maka amfani duk yanda za a kada a raya ka alakantar da kanka da Allah musamman a lokacin da musiba ta fara mutane ba a gane mai rafafan imani sai lokacin da musiba ta samu amma idan arziki ya samu ba a gane mai imani dole ne arziki ya san daga Allah zai ce Allah ne ya kaddara amma da musiba ta samu sai fara tunanin kishiya makwabciya kanwar baba wane ne abokin fara'a ya da masa za ka kaka maka ne ka yi daga Allah sai dai na sha gaya muku akwai abin da ake ce mishi a ta'addu ma Allah yi ma da kai idan musiba ta same ka Allah ne ya daura maka amma baya cikin ladabi ka ce Allah ya daura min ciwon hauka kuma shi ya daura maka sai dai ce an kaddara min ciwon hauka wannan kai ma Allah ladabi wai za maritu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya bai ce idan Allah ya daura min rashin lafiya ba fa huwa shi Allah shi yake warkar da ni Allah allazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah yake ciyar da ni yake shayar da ni yake fitar da ni yake bani arziki yake bani kaza amma in musiba ta same ka shine amma saboda ladabi sai ka ainihin turka shi yasa ya tabbata cikin kalbiya Abdullahi da Umar idan yana aikin hajji ko Umar yana cewa لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك الله بعد أن نسامك الشر بعد أن نسامك الشر أما كافني صفا أقلي لدوائي لدى الله Allah ka dace da to wannan ayar tana yanke jijiyar shirka daga zukata as-salifa مسألة توقو تفسير قوله تفسير فدم الله تعالى قالوا الحق ملائكو ذات شيء مجوننسو الله يا فدقسكيا وهو العلي الكبير الله شيني العلي مدوكتي الكبير من جرما معنى الله بايا كريا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ويأتي الله زنشي من جرم دجاتا زنشي ويأتي الله زنشيا to kaza kare ta Allah a aikace da yawan mutane suna kare da Allah a aikace ba a baki ba sun tabbatar da Allah ne yi ne amma a aiki sai daga suna ganin Allah da ba daga ciki akwai kai ƙara Allah wurin mutane mutane suna kana kai ƙara Allah wurin mutane Allah ya tura maka cuta ni dai wannan cuta ko kuma shi dai wannan cuta shi da ma dai yau to ka shiga wuta ba duk bala'in ciwo ya fi wata jahannama ne ta wutar jahannama kuma ta halin da kake ciki wallahi wani ya fi ka tsanani ko kai ka wani samun ko Allah ka bani ikon kiyayewa to Allah shine al-ali madaukaki al-kabir ar-rabi'a mas'ala ta hudu sababu su'alihim an zalika dalilin da isa mala'iku suke tambayar me Allah ya faɗa me dalilin ba ku tare da me dalilin tsoro firgici da suka samu na Allah so da sun fi kowa sanin Allah da haka sai an cire musu tsoro sai ka ji suna cewa ma za ka da rabbukum mai ku ya faɗa sun yi wannan tambaya ne saboda ni tsabar tsoro da suke da shi na Allah wucin sarki alhamis ba matsala ta biyar أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا bayan sun yi wannan tambayarwa zai ba su amsa mala'ika jibril shi kuma zai ce kwada allah ya ce kaza wa kaza ya ce kaza da kaza me kaza da kaza shi ne tsarin haƙƙa allah ya faɗi mai gaskiya da haka wannan kuma yake nuna mana fadalar mala'ika jibril ku ba na hankalin ku jama'a Ku ga tsarin allah bayan zai a tafi ɗaya wani ya ko dole kuma ka yarda da wannan sai ka zauna lafiya a lokacin da Allah ya kaddara ku biyu ne a gidan miji kike yi tunanin matsayin ki ɗaya da ɗaya kin cuci kan zai iya yiwa kin fita ko jaji ko da dalili ko ba dalili haka kawai sai ka ga mai gida ya fi son wance ko ba wani abu kike shi ba kila ma azabtar da shi take a haka abin yake ba mutum nawa yake kana son mutum yana azabtar da kai kamar yadda muke son shugabannin mu kuma kana cin diman haka rayuwa take to haka Allah ya tsara a kwanaki kwana na muke da shi a sati bakwai ba mu san kuɗi ba a tabbat da ladi litinin ba mu san kuɗi ba juma'a ta ce gaba daga yanzu sai wata rana sai litinin sai alhamis to haka wannan ishtihadi ne amma ita juma'a kwafa'iyyar ita ce gaba a watanni muna da watanni goma sha biyu ba matsayin su ne ba إن عدة شهور عند الله إنها عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض minha da hurum a akwai wadansu watanni guda hudu masu alfarma daga ci wannan watan da muka shiga al-muharram shahrullahi al-muharram da ba azumin watan ramadana wannan watan ake azumi azumin ashura sauran kwana goma ko tara da shi ne na dole kuma a wannan wata Allah ya tsirratar da annabi Musa da hannun Fir'auna kuma a wannan wata Allah ya halakar da Fir'auna daga wannan wata yana da alfarma a wannan wata in kai azumin ashura za a kankare maka zubin shekara guda haka Allah ya fara haka nan a cikin mutane sun Allahu ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min al Allah yana zaba a cikin mala'iku wasu tsufofi daga cikin akwai jibril wa min nan a cikin mutane Allah ya zabo su a kan inna Allah ya tsafa adama ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إيمان على العالم الله يزاقي النبي آدم أما تيموا وبن قوة لقوة قوة يكي النبي آدم الإبراهيم ونوحا يا النبي نوح وعلى إمران نموت جدا إمران وعلى إمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين نموت أجدا النبي إبراهيم دون النبي دي بيوبين النبي إبراهيم بو jiga annabi ibrahim haka Allah ya tsara abin shi to yanzu a mala'iku ba matsayin su ɗaya ba wani mala'ikan ya fi wani daraja wani ya fi wani kima ko mala'ikan da yake kula da sama ta ɗaya yana daidai da wanda yake kula da sama ta bakwai wanda yake kula da sama ta bakwai yana daidai da wanda yake kula da al'arshin Allah ba da yanzu da ba, to haka rayuwa take karka ce ka matsa ma kanka sai ka fi kowa mala'iku ma wani ya wani mala'ika shi ne shugaban su gaba daya shi yasa idan aka yi tambaya shi kaɗai yake iya bada amsa Allah ka dakar da mu as mas'ala ta shida zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu jibril ambatan cewa wanda zai fara daga kanshi idan aka sume shine wa mala'ika jibril wannan shi ma me yake nunawa girman shi da kima shi da darajar shi da masabar shi a tsakanin annabawa wato a tsakanin mai mala'iku Allah ka dace da asabi'a sabia matsala ta nawa ta bakwai annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'aluna ku ji ba shi mala'ika jibril shi kai yake iya ba da amsa ga mala'ikun da suke sama gaba ɗayanta ko kuma mala'ikun Allah da ne ko na sha gaya mu duniyar nan, da za ka ɗauke ta ka mulmula ta ka mai da ita zobe idan ka jefa ta a saman ta ɗaya za ta ɓace da ka san zobe yake ɓacewa a daji saboda girman sanarin samaniya a saman nan makara take da mala'iku annabi ya ce ba da za ka sa an yatsan ka guda biyu face mala'ika ne ke ma'azar Allah sujjada sama ta biyu haka sama ta ta uku har ta bakwai a sama akwai wani masallaci sun shi baitul ma'amur wa tsur wa kitabil masur fi rafqin manshur wal baitul ma'amur baitul ma'amur masallaci ne mai daraja yana sama yadda ka san masallacin ka'aba yana ina kasa kuma malamai suka ce sai su daya yadda ka'aba take tsakiyar duniya haka nan baitul ma'amud yake tsakiyar duniya kullum duniya sai Allah ya halicci mala'ika dubu saba'in sun ma Allah sallah a zahar idan sun tafi ba za su dawo har albada a zahar haka la'asar haka magariba haka ishari haka tun da Allah halicci duniya ila yau mina na ba har yau har a yi tashi alkiyama na haka adadin mala'iku ya nuna wa ma ya alamu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ubangijin ka kaiwa shi sa shi wani wanda kaga yana iya shege yana ganin babu wanda ya isa da shi ko yana ganin Allah ma bai isa ba bai san waye Allah bai san waye Allah Allah ya wuce to malaika jibril shi kadai yake iya ba da sanarwa mala'ikun da suke sama gaba daya kullihim dukkanin kuma ya ba su amsa me yasa li'annahum domin su yas'alunahu suna tambayar ba me yasa suke tambayar shi kasancewa ya fi su kusa da da Allah wanda ma yana nuna mana ne darajar mala'ika jibril da yanayin matsayinsa asamina samina ta takwas anna al-ghashya ya ummu amla samawati kulluhum su me wanda aka ce za su yi duk mala'iku da suke sama dukkan suke sumewa duka babu wani wanda ba zai sume ba har wani ba har jibril din sai dai shi ne zai fara mai farfadowa amma wa illa kowa sai ya suma Allahu akbar tara مسألة نوع تترى ارتجاف السماوات لكلام الله yanda sama take girgiza take firgita take shiga taitayinta take tsomarta saboda maganar Allah dan menene kai za a gaya maka maganar Allah ba ka saurara ba kuma dan menene ba ka yi kokari ka fahimci maganar Allah ba kuma dan menene Allah madaukakin sarki ya azurta ka haddace maganar Allah littafin Allah alqur'ani kuma za ka yi dagawa ka zama ba ka da tausayi ba ka da tawalu ba ka da ibada wanda bai kamata ويتكدى فرع تلا شغاكي تيمتع صبوني جرما الله صبوني جرما ومكان الله الله كذا تدوم في أشياء القرآن من أنا كذا شباء أقول الله نتوى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إذا أنا كنت القرآن فاستمعوا له فاستمعوا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هو في شروط Da Allah la'allakum turhamuna tabbas za ku samu rahmar Allah baya cikin ladabi ki kunna qur'ani kina surutu baya cikin ladabi ana karatun alqur'ani kina hayaniya baya cikin ladabi ki zo makaranta alqur'ani kuma kina yin abin da bai kamata ba qur'ani shine mafi ficin littafin Allah shi qur'ani daidai da rubutun shi ana girmamawa ba daidai bane ka dauki qur'ani ka ajiye shi a kafa ba daidai bane ka dauki alqur'ani ka yi fulo da shi ba ma ƙwar'ani ba daidai da katakon da ake ɗaura ƙwar'ani abin girmamawa Allah ka dace da mu al'ashira matsala ta goma anna jibrila huwa alladhi ta bil wahyi ila haythu amarahu Allah lalle malaika jibril shine yake kai matuƙa da wahayi ma'ana shi yake kai wahayi ila haitu amarahu Allah zuwa ga inda Allah ya umarce shi ma'ana mala'ika jibril baya kuskure anan ba su gane butula da aqidatu shi'a shi'a su cewa suke yi Allah madaukin sarki ya turo mala'ika jibril da wahayi ne ya matsayi da alwahayi sai ya kuskure da ya kuskure sai ya je ya ma'anar Muhammad wahayi to kaga wannan ya nuna ba waye Allah ba ai shi Allah madaukakin sarki da kake ganin shi ƙarshe ne ba zai yi wa Allah ya aiko da sako a mai kowa nan ba wannan haƙi da shehu tijjani shi yana don za a iya ma Allah kowa nan za a iya ma Allah wayo zai iya tutsa sa aljihu Allah yana can yana misali ya kewa ya ta bayan Allah ya fesa aljanna Allah bai sani ba wannan rena Allah ne تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا Allah ya girma Allah ya wuce nan Allah ya wuce a gaya mai irin waɗannan maganganun yasa jama'a musulmi kan sai da kitabu tauhid yake da wahala yake da wahala inda da ne ba zai karantu ba wallahi ba zai karantu ba to lokacin da aqidar da yanzu idan ka zo kana cewa shehunne sun yi kaza ko kuma ana danganta ma shehunne kaza babu mai faɗa da kai saboda abin ya fito karara amma da malaman zala fi sha wahala wallahi ba na manta mun saba wa'azi alal layi wajen dutsen nan wallahi da dutse muka ba aka faffasa mana kai haka mun taba yin wa'azi a a gyalle shi ma bai yi ba an ce ana zagi shi wallahi ba kuma zagin su ake yi ba abin da suke yi ne yanzu sai aka wayi gari masu aƙida suke bayyana bayyanawa karara ga wancan yan a kan muhammadu a akan shehu kuma gwamnati ta yanke mai hukuncin kifa. to amma ba yanke mai hukuncin kisa a kashe shin ba zai kuma babu abin da zai sa a girmama Allah da annabi ko wala sai ana ana zartar da hukunci ko kan da littafin ashifa Ba da ya ka zagi annabi a zona lafiya kun san shi Allah fa wato annabi Allah madaukin sarki ya mai wata irin daraja kun ba na zagin Allah kiristoci ba suna cewa Allah yana da ɗa ba wa qalu takhadha eh, Allahu suna cewa Allah yana da ɗa wannan ai zagin Allah amma a tsarin Allah dan ka zagi Allah bai ce a kashe ka ba wa illa da an kashe kafirin duniya yaushe ake kashe kafiri sai in ya tsokani mutane ko ya yaƙe ku bayan ku amma haka kawai su ku lana amaluna walakum a'malukum addinin mu namu ne na ku na ku to amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya zage shi hukunci shi hukunci kifa shi yasa ibn taymiya ya wani littafi ya sa mishi suna asarimul maslul ala shatim rasul zararren takobi da duk wanda ya zage annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ba daidai bane ai ma Allah mummunan zato a ci mutuncin Allah ko a ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa idan Allah ya aiko da wayi mala'ika Jibril zai dauki wayin nan ba zai tsaya ko ina ba sai ya kai shi inda Allah yake ce na taba gaya hadari ya taba tasowa wani mutum ya ji a cikin hadari ana cewa inki hadikatu kula ka shayar da gonar wani kuma ni ne da Allah haka nan ko hadari ya canza kala ya canza layi sai da ya tafi wata gona ya saukar da ruwa wanda ba Allah ya shiga ya ce mala ya sunan ka ya faɗi sunan shi ya yi daidai da sunan da ya ji daga sama ya ce me ya sirrin ya ce shi ya kasance idan ya yi noma amfanin gonan yana raba shi gida daga ciki yana yin sadaka yana kyauta ko yana ce da iyalin shi ka idan Allah ya nufi ka da arziki sai kai arziki shi yasa mala Abubakar Imam Allah ya gafarta ne ya wani littafi ya ce mishi wato magana jari ya wani babi ya sa mishi suna babun babun da yake cewa mai arziki ko a fara siyasai da ruwa mai malawa kai ma mai ke nufi kwara ai suna da ruwa ko yanzu ba da muna muke ba suna ganin yin ruwa me yasa ba kwara akwai wadatar ruwa to shi ne mai yake nufi yanzu idan ka zo kana sai da ruwa babu mai kallon ka na farko dai gwamnati ta ɗaukaki famfo ana ɗan samun ruwa ba nan ko da gwamnati bata saki nata ba rijiyoyi suna da ruwa amma idan Allah ya da za ka yi arziki ko yanzu nan sai ka fara sai da ruwa a kura kuma ka yi kuɗi ka yi gida da mota da makka da sai da ruwa a cikin damuwa arziki na Allah sannan ne wani babi ya samu shi suna babu zafin nema ya kawo samu ka inda zafin nema na kawo samu ai da yafi dai kudi Allah da dai kudi to wani ba ka samu zai da ke kan ba zai ka samu ba lokacin shi bai ba inda zafin nema yana sa a samu ilimi da mun zama malamai amma ba zai yi ba za ka sha shekara goma ashirin talatin tana neman karatu amma wallahi idan ka ji wani yana karatu ko sai ka san sama sai yaro ne to abinda Allah ya baka ka gode mishi ba a Allah wa Allah ta dace alhajatu ashara mas'ala ta goma sha daya zikiru istiqrar istiraq ash-shayatin ambatan satan wato ji wanda shedanan aljanu suke ai faɗa ji ko suna zuwa su hau sama su sato umarnin da Allah ya yi a sama sai su zo suna watsawa da ainihin shekarun aljanu da ainihin wani bokar Allah ka sabu الثانية عشرة مسألة قوم شاهيو صفة ركوب بعضهم بعضا صفة يندع ساشن سيكي هوا ساشن ma'ana wannan aljanin zai hau wannan wannan ya hau wannan wancan ya hau wancan har su kai ga ainihin sama to abin tambaya aljanu suna da jiki ko ba su da jiki suna da bodi jiki ba su da shi to in ba su da shi aka yi wani yake hawa wani a wannan karatun ya nuna suna da shi haka ne to amma a wani karatun goma ba mabiyocin malamai sun ce aljanu ba su da jiki ba su da boki hannu da kafa shi sa babu wanda zai ce maka yada da aljanu in za ka gan shi ba za ka gan shi a halittar da Allah ya mishi ba sai dai ya canza halitta ya zama dabba ko ya zama mutum kun ga muda muna yara abin da ake ce mana mutane aljanu suna yin rikida su zama mutane amma ba sa iya rikida da kafa ko fato suke da shi wannan aƙidar tun da ta riga ta shige ka in ka kwanta bacci sai kai mafarkin aljani da kofato kun ba haka bane bilis ne ka riga ka yi imani kana ganin haka abin yake amma wa illa mafiyancin malamai suna cewa wato su aljanu iska shi yasa bahaushe yake ce musu iska kuna ganewa abu na farko kenan wasu kuma suna cewa suna da jiki amma hafi domin jikin su yana da nauyi duk da ba wa ala shi ne kadir hawan idan wannan ya wannan ya za su iya fitowa su faru amma alayi tarin su dai aljanu Allah ya ba su kowa da sur'a da ijra suna da ƙarfi suna da sauri suna da hararo a biyan yanzu nan aljani sai ya tafi maka ya dawo Kun za a da usainin ya faɗa aljanu suna iya zuwa arfa su bar arfa ranar arfa din da suke a duniya su ba ruwansu da visa da da wani jirgi ya tafi jirgi wata korona, wani iyakon ba ruwan aljanu ko zai to amma kuma yanzu Allah ya sauƙaƙa za ka iya barin kafanku a yau kuma ka kalci arfa a ranar arfa ina fata an gane to akwai abubuwan da ka ba za ka iya ganewa ba shi yasa Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna ka ce akwai aljanu kai sai akwai aljanu sai dai ido baya iya ganin haka Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shaytan yana ganin ku zuri'a shaytan aljanu suna ganin ku min haythu la tarawnahum ta hanyar da ku ba ku iya ganin su wasu malamai suka ce karkashin wannan nuna su ba jiki ba ne. domin yanzu iska kana da iska kana ganin iska sai dai ka ji ta haka ne ko ba haka ba ba ka ganin iska sai dai ka ji ta duk abin da za ka ganin iska ta taso ko dai ƙura ko ne ko datti ko guguwa ko na ba amma ita iska ba ka ganin ta sai dai ka ji ta ina fata an fahimci wannan da kyau to da haka wasu malamai suka ce ba su da ciki wasu ma suka ce suna da ciki so ko dai yaya suke Allah ya tabbatar da akwai kuma mun yadda kuma annabi ya gaya mana kowa yana da nashi aljanin sai dai wani yana cutar da shi wani baya cutar da shi muna roƙon ya Allah ka tsare mu kuma ka kare mu wanda suke tare da mu ka sa kansu cutar da mu wanda suke cutar da su kuma Allah ka warkar da su الثالثة الثالثة عشرة مقالة تقول مشاوك إرسال الشروط haka tirsalin shuhu wato aika musu da wutsiyar tauraro da ake musu wani bangare na tauraro yaushe ake harba musu wannan lokacin da suka hau jikin junan su ko Allah ya cewa illa man sarrafa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai wanda ya je sato sai Allah ya biyo shi da ainihin wani tauraro mai tsini wanda yake bayyananne wasu malamai suka ce abin tambaya shin kuma na tsaro? yaushe ne aljanu suke zuwa sama a zamanin wahayi ko kuwa sun daina zuwa bayan wahayi domin idan kun tuna karatu mazana kuma da sun yana cewa ne idan allah ya yi nufin ya yi saukar da wani umarni yana sanar da wa mala'ika jini haka ne shi kuma malaika jibril Allah na magana shi ta hanyar wa'i shi kuma ya gaya mutane wa sauran malaika to lokacin da Allah yake saukar da wa'i kenan ya za ana saukar da wa'i to kuma ne suka ce daga lokacin da annabi ya rasu shi kenan kuma aljanu sun daina hawa sama duk da an gama ne an gama saukar da umarni wasu kace a har ila yau suna zuwa ta yaya muka gane har yanzu aljanu suna hawa sama dalilai kamar haka daga ciki manzo Allah yana cewa inna Allah a ahabba 'abdan da jibril idan Allah yana son mutum ko sai Allah ya kira malaika jibril idan malaika jibril ya sai Allah ya ce ya kai jibril sai ya ce na'am ina son wani dan wani kai malaika jibril ka so shi malaika jibril sai ya ga malaiku kuma ta bakwai su ce Allah ya ce musu Allah yana son shi ai musu hannu Allah ta so ni Allah yana son shi ku so shi mala'ika jibril sai ya so shi mala'ikun sama ta bakwai sai su so shi su kuma na sama ta bakwai sai su gaya ma na sama ta shida na shida su gaya ma ta biyar na biyar har sama duniya su kuma mala'ikun saman duniya sai su gaya ma mala'ikun da suke yawo a ban kasa fa yuwa ala hulqahu sai Allah ya sa mishi karbuwa wato idan ka zama mutum Allah ya bashi karɓuwa ko to kar kai fada shi kowa na kan shi kar ka ce za ka yi fada shi duk lokacin da kake za ka yi mataurari taki me zai faru za ka bata fuskar kai idan ka fahimci wani a ilimi Allah ya ɗaukaka shi a kuɗi Allah ya ɗaukaka shi a mu'amala Allah ya ɗaukaka shi kar kai fada shi wanda kana da farin jini kasuwanci na kai mata kowa na mu'amala da ita karki fara da ita alama ce Allah yana fanta. ta mala'iku suna son kuma Allah ya fara mata karbuwa sai ki ce dole Allah ka daina son ta mala'iku ku daina karbuwa ta karbuwar da ka Allah ka toke. ni ban son ta ka to wanda kanki baiwa ko ta da hankalinki baiwa Allah yadda Allah ya kaddara haka yake faruwa to kuma da ne ta ce to har yanzu aljanu suna iya hawa sama suka kara ba da shaida cewa wani lokaci za ka ga kibiya ta wuce a sama fiyo ko ba ba wasu malamai suka ce an jefo aljanu ne kuma har yanzu ana an da ciwon aljanu ko su shige ka ko a turo su matsaloli ne ga sunan ga irin Allah ka tsare mu to da haka malamai sun yi sabani suna zuwa ko ba sa zuwa ni dai a fahimta ta wallahu a'lam wal ilmu inda Allah har yanzu aljannu suna hawa su je su ji umarnin Allah akan الرابعة عشرة مسألة تشاهد أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها ونلوك تي الله يدع تورو عينيهم وتو تورارو يا عينيهم تروى قاسو kafin ya ji maganar Allah da ke sama wa taratan yulqiha fi udni waliyi wani lokaci kuma shedanin aljani zai fato maganar Allah daga sama ya kai ga kunnan waliyin shi mutumin sa min alkinsu cikin mutane kabla an yudrikahu gabanin Allah ya halakar da shi kuna gane ba al-khamisatu ashara mas'ala ta 15 kaunul kayini duku ba'da ahyan kasancewar boka wani lokaci yana yin gaskiya wani lokaci boka zai faɗi magana da gaskiya haka ne ko ba haka ba in yi daidai da abin da ya sato aka sato mishi na sama da haka in ya faɗa zai tabbata ko ba haka ba to da haka wani lokaci boka yakan yi gaskiya wani lokaci zai yi ne ƙarya amma da gaske shi da ƙarya shi wani tafiya ƙarya mun gane haka a matsala ta sha shida a tsadi sata ashara kaunuhu ya fi muha ne a takari bace kasancewar boga in ya samu gaskiya ɗaya yana ƙara ƙarya ɗari yanzu ka haɗa ɗaya da ɗari za su haɗu ba za su haɗu ba ta goma sha bakwai. الشاء بقي أنه لم يصدق أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك kalima. shi boka ba a gaskata ƙaryar shi sai da wannan kalmar kwaya ne da ya samu ta gaskiya allati sumi at min as-samai wannan da aka jiyo mishi ta sama da haka idan an ya faɗi ɗaya yayi daidai to sai ya ƙara ƙarya a kafa a الثامنة عشرة مسألة تشاء تفض قبول النفوس للباطل قبول النفوس للباطل yanda zukata take karɓar ɓarna ka yi mamaki a kawo muku barna abin da zai cutar da ku kun san cutar da ku zai tun mai hankali ta san cutar da ku zai amma kuma sai da an karbe shi yanzu ka kalli tashar arewa ta dufo duk mai hankali ya san ta yahudawa ce makirci ne amma kuma suka ta sun karbe ta suna ɗauko fina-finai mai fuskar zuciya fim ɗaya abin da ake kashe mai ya fi abin da ake kashe wata tashar gaba ɗaya a mini analysis cewa fim ɗin daɗin kowa abinda aka kashe mai ya kai fim ɗin ƙwaya ɗaya ya kai kudin tashoshin mutunci guda biyu a shekara guda kuma waɗanda suke shirya fim ɗin na intelligent ba jahilai ba ne da iliminsu sun kalli mai al'adar bahaushe ya zai su fata al'adar bahaushe da kiɗe-kiɗe da wake-wake da ɓata tarbiyya kuma haka da mutane suke to shi ne ma da yake cewa kafurun nufusu ba babu yadda ta suke kafafar na kai mai ta'allaku na biwaki da yaya mutum zai makale mai ma'abu abu ɗaya wala ya bi nuna bimi'a ba zai lura da ɗari ba yanzu wani zai ce maka a arewa ta ko akwai alheri ha an ba a ƙidar mu babu shari gaba ɗaya to amma da alherin ta da sharin ta ne fi yawa kawai shi yanzu sai ka watsa da ita kawai ko musamman yanzu da baka da uzu baka da uzu muna cikin shi da yawa na musulunci ba da ke zuka ta ta riga ta ta'allaku da barna sai da ana girmama barna Allah ta kare ta ta ta ta ashara matsala ta sha ta kaunan ya talaffa ba wun min ba kalma wa ya fahuna wa yi tsaddiluna ha wa ya biha kaunuhum kasancewar su suwa ainihin wato eh, aljanu ya tarabta babun min babu sashin su yana samun fatawa magana umarnin Allah daga sashi min babu tilkar kalma daga wajen kalma wa yahfazuna kuma su haddace ta wa yastadilluna biya kuma su kafa hujja da amma gaskiya ce ɗaya sun gwama ta da karya nawa يعني العشرون مسألة في عشرين إثبات الصفة تبتوا الصفة لله خلافا للأشعرية المعطلة ساقال ما سوى أكيدا الأشعرية ولم يستطيع معطلة ما سوى أينهم جوية مغنى الله قلنا أنا الله ملو تنصركي يا تبتر من ينا مغنى كو to su ashariya wannan ba aqidar su bane wannan wato babi ne na musamman maganar ashariya da mu'tazila da jahamiya akida ce mai saman kanta saboda yanayin lokaci ba za mu fada da ba amma dai mu akida ahlus sunna ta abin da ya zo a qur'ani muna tabbatar da shi in Allah ya ce yana da hannu muna yadda Allah yana da hannu idan Allah ya ce yana da ido mun yadda yana da ido in Allah ya ce yana da ƙarfi mun yana da ƙarfi ba ma cewa hannun Allah ba yana mu hannu bane yana a'a yadda Allah ya ce shi yake haka muke ɗaukar haka Allah ya yi. Alhaji yake wani matsala ta ashirin da ɗaya a tafrihu bi an na rajafa wal gashiya haufan min Allah jalla. Fitowa ƙarara shine ne a Ya fito ƙarara bi'an an na rajafa wannan girgizan da sama take yi wal gashiya da kuma wannan tumewa da mala'iku suke yi khawfan minan Allah ya azza wa jalla ne saboda ne dan tsoron Allah bai girma da waya a asaniyatu wal 20 matsala ta 22 annahum yakhiruna lillahi sujjadan mala'iku suna fada suna fadi suna ma Allah sujjada saboda in sun ji maganar Allah kuma sun ji tsoron Allah sai su fadi su sujjada haka ne ma ya kamata in kasance ke ma ki kasance يخافون wa ya فوقهم da ما يؤمرون suna jin tsoron Allah daga saman su kuma suna aikata abin da ya umarce su ya ga cikin ita kujera ta sun ibadun da Allah yake banta da ita ana yin kujera lokacin da farin ciki ya faɗe ka sai kai ma Allah su sujudu shukuri kana ma Allah su sujudu shukuri lokacin da aka yi maka wata bushara ko kuma ka ji wani abu ya firgita ka sai ka fara kai ma su sujada muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh